Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau Juma'a 15 ga watan Maris 2019 ga kanun labarin. A bisa shafinsa na Twitter wani ɗan majalisar ƙasar Nijar ya bayyana wani ƙarin alawus ga rangadin aiki na 'yan majalisa wannan ƙarin ya zazafa ra'ayi a dakwaro jihar Maraɗi. Hukumar polis masu farin kaya a yau da saye ta gabatar da gungu biyu na wasu mutane da ke kashe jama'a za ku cikon bayani ta bakin kakakin hukumar. harabar inspektan bada karatun firamare ta arlit na da ma'ajiyar abincin ɗalibai ɗiyan makiyaya har guda goma sha bakwai a maraicen yau cikin rahoton musamman za ku ji firar da wakilinmu na musamman a arlit alhassan kuzi muhammadu ya yi da mai kula da wannan al'amari masu sauraro barkamu da warhaka sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla daga jika hamsin kuɗin sefa ya haye jika ɗari kowace safiyar Allah a kowane aikin ran gadi a cikin ƙasar Nijar. Zuwa kuma nafiyar Afirka daga jika 250 kuɗin sefa ya koma jika 350 kowace rana. A sauran ƙasashen duniya kuma alaus ɗin ya tashi jika 400 kowace rana. karin da aka ma 'yan majalisar ƙasar Nijar kenan ga duk wata fita da za su yi kan aikin rangadi haka dai ɗaya daga 'yan majalisar Abdurrahman Umaru ya bayyana a shafinsa na Twitter jiya. Wasu 'yan ƙasa na da ƙwaro cikin jihar Maraɗi sun yi furuci akan wannan ƙarin alawus ɗin bari dai mu saurare su. kaka za a yi dpt yana ɗaukar jaka ɗari duk ini in ya shiga daji a cikin ƙasa alarke akwai likitoci waɗanda ke kwana zamne suna kulawa da bayon allah waɗanda ba su da lafiya a ce a ba jaka hamsin da biyar kuma biyan ma ba a diman ba amma in dpt ya dawo yau da demission ana zuwa mishi kuɗin shi su dpt ma an san talaka sun ka zaɓe ai ta kamata ce kai a rage mana kuɗin garan saboda amma abin da aka ma talaka saboda allah mu kuma talaka a mana ƙari ga ruwa a mana ƙari ga wuta ina adalci shi a wannan ƙarin ba mu yarda ba bayan abin da suke samu kuma har yau sai an ƙara musu mu muka zaɓe su don su zo su yi yi mana aiki amma kuma ta kansu suke yi ba ta ta mu ka dari ga ini sun yi yawa saboda Allah da annabi mu so muke ma a rage musu ga wancan wanda ake ba su na fara dan an so gaskiya Yau sha biyar ga watan Maris aka sallace ranar masu saye da yin amfani da kayayyaki don biyan bukatun nasu. Rukaya Abdurrahman ta naɗo ra'ayin wasu 'yan Nijar masu saye-saye bisa ga farashin kayayyakin masarufi ga abin da suke faɗa. Ni ina fama da cutar sukari ne duk abin da nake ci mai tsada ne hatta shinkafar da nake saye tana da ɗan tsada ba na amfani da wannan shinkafar ta kowa da kowa idan mutum ya saye kilo guda na shinkafa a rila dari uku bai wuce kwana ɗaya ko biyu alhali wacce shinkafar kilonta dala sittin ne kun ga kenan kashe ɗari uku duk rana ko rana biyu akan shinkafa kaɗai ga ɗan nijar mai karamin ƙarfi abu ne mai wahala muna sayan shu albasa aubergine da kuma tonka ɗanya amma sai dai suna da sauki duka da yake farashi yana hawa ne shine ma matsalar da yake a cikin kasar mu ake shuka su ya dace a rage farashin A yau da saye hukumar polis masu farin kaya ta gabatar da gungun mutane biyu da ake jin masu kashe mutane ne a cikin mutum hudu da ake zargi bayan an saurari biyun daga cikinsu ana zaton su ne suka kashe wani mutum ɗan ƙasar Nijar a daren 28 zuwa safiyar 29 ga watan Oktoba 2018 a nan Yame. Bisa kashin gillar da aka ma ɗan kasuwan nan kuma Alhaji Mustapha Abdu mai lakanin suna Tagabati bayan an saurari wasu uku an gano da iyansa ne 'yan tawaye suka shirya da manakisar kashinsa. Kwamishinan Polis kakakin jami'an tsaron Polis ɗin Mutari Habu ya ƙara mana bayani sai ya ce. na farko kashin gilla gado dauda wanda wasu matasa guda hudu sun ka soka mishi wuka sun ka kashe shi bincike wanda hukuma ta 'yan sanda ta ƙasa mai kula yaƙi da mayagun mayan laihuhuka daga cikin mutanen nan hudu an kama guda biyu guda biyu kuma sun gudu kashin gilla na biyu shine na almustafa abdu wanda mutane suka yi sani da lakamin sunan ta gabati shi kuma wannan kashin gilla an yi shi ne a ranar 26 ga watan Desamba na 2008 a nan Yamai. Bincike ya nuna yara na 'yan tawaye su ne suka jagoranci wannan kashin gilla. Haya ƙwararri daga Lome ɗaya daga cikin hudun ɗan Nijar ne. Su kuma waɗancan ɗin waɗanda suka aikata wannan mugun aiki ana ci gaba da neman su Allah ya sauke. A wani babin kuma kaftan na soja guda da sojawansa guda biyar mutum shida kenan suka mace biyo bayan wani hari da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi a Maraicen Laraba a garin Tumur cikin jihar Difa. A labarin da wakilinmu da ke can ya aiko mana dai bayan sojawan sun kori wato maran ne sai suka bar wata mota tsatsage da nakiya mai tarwatsewa daga isowarsu wurin ne motar ta tarwace kan sojawan na Nijar a faɗar wata majiyar tsaro da ta kyanke sama wakilin namu. Firaministan ƙasar Nijar Birjira Fini tun ranar Laraba ya kasance a yankin Difa inda bisa hanyarsa zuwa Fulatari cikin gundumar Menesorowa ya halarci babban taron tattaunawa bisa maganar zaman lafiya tsakanin al'ummomin ya kuma isa a Blanukur cikin gundumar Ungurti inda nan ma aka yi irin wannan taro a kai. Firaminista ya yi amfani da wannan damar har ya tattauna da al'ummomin garin Difa bisa yanayin rayuwar tasu. Wakilinmu Lawan Bukar ya yi komuna jawabin nasa ga fasar. Na yanke shawarar zuwa nan ne domin samun lokaci tare da ku na samun labarin abin da yake faruwa a wannan yanki wanda ya fi 'yan shekaru da duka hankalin ƙasa ya koma a kansa. Sannan muna tare da ku a game da abin da yake faruwa a Difa. Ganin yadda wannan matsalar ta ƙi ƙarewa tsawon shekaru koyaushe muna addu'o'i na zaman lafiya ya dawo. Mahimmancin wannan haɗuwar mun yi fatan samun labari ne duka da yake yake muna samun bayanan da suke zo muna amma dai yana da kyau mu tabbatar da zahirin wasu abubuwa da kuke ciki mu tattauna tare domin samar da mafita akan waɗannan matsaloli. Mu dai tsaya a yankin na Difa, kimanin mutum dubu ɗari biyu da hamsin da suka guje mazamninsu har yanzu dai suna cikin buƙatar samun taimako a cikin jihar ta Difa, inda kuma fiye da mutum dubu ishirin ke bisa haɗarin guje mazamninsu a dalilin ambaliyar ruwa a lokacin damana. Haka hukumar OEM ta bayyana bisa shafinta na sada zumunta Facebook jiya da sahe. A faɗar ta OEM misali a sansanin Maina Kaderi da ke cikin kwamitin a jihar Difar. na ɗauke da kimanin mutum dubu biyar da suka guje mazamninsu ko aka turo su gida da kuma 'yan gudun hijira. Tun shekara 2013 biyu da e abokan hullarta suka rarraba rumfunan fakewa da kayayyakin amfani na yau da gobe zuwa al'ummomin da ke da rauni a difa wa'anda yawancin nasu wato hararen boko haram ne ya koro su. Dukkan marasa lafiya da ke sansanin da aka keɓe ga waɗanda suka kamu da cutar ɗan sankarau a murya jihar Zandar sun warke kwata-kwata. Magabatan asibitin na jinjinawa mahukuntan bariki da abokan hulɗa da suka yi ruwa tsaki a cikin wannan gundumar. Dr. Tinau Amadu Tijani ya yi wa wakilinmu Rufai Usman ƙarin bayani. A hali yanzu ba mu da mara lafiya ko ɗaya da ya rage muna a wannan sansani a game da waɗanda suke da wannan cutar ta ɗan sankarau a nan gorama. Sannan koyaushe muna ƙoƙarin wayar da kawunan shama'a da kuma biya sau da kafa na ganin duka wanda ya zo da alamar wannan cuta za a garzaya da shi asibiti. Mun gode wa Allah a nan ɓangaren gunduma murya ba mu samu ɓullar cutar ba. Ya kamata mu jinjina wa prefe da ya yi gangamin magashin nan gari kowa kowa ya kawo nashi taimako wajen ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya sun taimaka mana sosai na samun ƙarfin gudanar da aikinmu sannan taron da ya haɗa prefe da kuma masu kula da wannan annoba ta cututtuka abokanin hulɗa su ma sun taimaka A wani fannin kuma duk da yarjejeniyar da aka rattaba ma hannu 20 ga watan Oktoba 2018 tsakanin haɗakar sandikar ma'aikatan Nijar ETN da gwamnati ruwa sun ki gudu a aiwatar da wannan yarjejeniyar a cewar jagoran ETN na wa'adin wata. Bari mu saurari fasar bayanin da ya mana akai. Mun ɗauki lokaci muna tattaunawa bisa jerin bukatocinmu na shekarun baya har zuwa bakwai. Mun cimma matsaya ETN da gwamnati sai kwatsam ranar goma sha ɗaya ga watan Maris wakilanmu a cikin kwamiti suka sanar da mu cewa an datse komai. Don haka ne muka fitar da sanarwar domin fallasa abin da yake faruwa. Akwai batun samar da wani kundi ga ma'aikatan gwamnati. Akwai batun wani asusu na ma'aikata akwai batun rage kuɗin man fetur da sadarwa sannan akwai kuma yarjejeniyar ƙungiyar kwadago sai kuma wani abu muhimmi shine wanda ya shafi soke kwantaragi ga malamai da kuma jami'an kiwon lafiya don haka ne muka kira wannan taron manema labarai yanzu kuma bari mu shiga fannin wasannin motsa jiki Ga sakamakon karan da aka yi ranar laraban nan bisa lisayin gasar kwamfalon kwallon kafa ta Super Liga, IS Police ta yame ta gargaza a Kokana FC ta Arlit da Cibiyu ba ko daya haka kuma a Arlit ɗin da Irana FC da Sahel sc ta yame sun tashi ba wanda ya sama wani raga a nan yame as guard national ta fatattaka sport fc ta zandar da ci hudu ba ko daya a ranar asabar 16 ga watan maris a birnin tawa gst za ta karbi as sonidab ta yame a nan yame kuma asduan za ta karbi bakuncin ruzo fc ta maradi ranar lahadi duk dai a nan yame racing fc za ta kara da us gendarmerie ita kuma isn nigelec za ta gaba da gaba da is fan dukansu dai ta wogi ne da ke nan babban birnin yame sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka take studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar shirye-shirye na zo muku ne daga nan birnin Yame ga rahoton na musamman. Baiwa yara 'yan makyaya abinci da gumi-guminsa a makaranta shine aikin girkin katifin abinci a makarantun kantin iskolar harabar inspection Data wato karantar da ilimin firamare a Arlit na kula da wannan wato lamari inda suke da wato katihu goma sha bakwai sha uku na 'yan makyaya hudu kuma na manoma. Wakilinmu na musamman na studio Kalangu Alasan Kuzi ya firanta da Hamani Funjurku wato mai kula da wa'annan makarantu ga zubin firar tasu. Rumbun ajiyar abincin ɗalibai yana taimakawa yare ɗalibai 'ya'yan makiyaya da suke rayuwa nesa da makarantun boko iyayensu kuma suna yawo ne na tafi da gidanka hamase funjurku mai kula da wannan rumbun ne a makarantar kula da ƙananan makarantun boko na alit ya bayyana yadda suke kula da wannan rumbun Ici chez nous, c'est des enfants Anan wuri mu ƴaƴan makiyaya ne ke akwai, kenan mutane ne da ba wuri guda suke ba, suna bin dabbobin su ne zuwa kiwo. Idan ana buƙatar yaro yayi karatu, dole sai an ɗauki matakan da zai tsayawa a makaranta samar da wurin abinci na dalibai na daga cikin waɗannan matakai domin idan ba ɗaunoyin ciyarwa ba za a iya riƙe yara nesa da iyayensu ba saboda haka ya kamata ya zamanto akwai abinci a dakunan ajiyar abinci ko da wani lokaci shin waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su wajen kula da wannan rumbu ajiyar abincin ɗalibai matsalolin da ke akwai a nan musamman a shekaru biyu na baya-bayan nan shine rashin kawo abinci a wuraren ajiyar abincin na pam yau shekaru biyu kenan da ba a samar da abincin a waɗannan waɗannan wurare da PAM ke kula da su. Shin ko kun san menene dalilin? Muna tsammanin yanzu PAM tana fuskantar matsaloli da dama. Sha'anya ana samun wadataccen abinci ga ɗalibai makiyaya sau uku a wuni da kuma ɗalibai manoma sau biyu a wuni. Yanzu haka akwai inda babu abinci sam duba da matsalolin da ni bayyana muku amma akwai iyaye da ke iya bakin kokarin su inda suke tarbata kuɗaɗe saboda haka wuraren abincin na ci gaba da amfani amma hakan bayyana nufin ana baiwa yara abinci akai-akai. Da yake wasu rumbun a shirin abincin ɗalibai ba a samun abinci ko wannan yana taimakawa wajen rashin halartar ɗalibai a makarantun boko. Idan babu abinci akai-akai dole sai an samu yaran da ba su zuwa makaranta kullum a wasu wurare ko ma yaran su bar makaranta a latilas domin yaro bai iya tsayawa makaranta ciki da yunwa. Wani bangaren kuma saboda babbar tazarar da ke tsakanin makaranta da gida dole yaro ya bar karatu domin bai iya zuwa su uku a kowace rana. Idan misali wannan rumbun na ɗalibai bai da abinci a ciki, me ya kamata gwamnati ta yi? Gwamnati ita ma tana kai wa cimaka a wasu makarantu ɗari bisa ɗari, sannan tana taimaka musu da wasu kaya kamar kayan miya da sauransu. Nauyin da ya rataya a kanmu shine mu wayar da kan iyayen yara domin su gutsira daga abin da suke da shi saboda makaranta ta ci gaba da aiki. Kafin abokan hulɗa su yunkura, kuma ai ba za a iya dogara kullum da abokan hulɗa ba. Man sauraro abin da ya sauka kenan yanzu kuma ga Habibu Garba ya shigo inda zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu. Ni naku dan badan da Arlis Malam Mangu ke muku sallama a futa lafiya.